هذا نزلهم يوم الدين wannan abin da aka ambata na abinci mai ɗaci da tafasasshen ruwa shine liyafar 'yan wuta wadda za a tarbe su da ita ranar sakamako